بسم الله الرحمن الرحيم زام تاش مجلسينا ترى أتشل تافن أهمية الوقت في حياة الطالب المسلم مهمان تلوك شيء أغايوة طالبي مسلم أنا من بياني أكن خصيصة وتوصفة أكو تقرشي daga cikin siffofin da lokaci yake da su guda uku shine aka ce annahu anfasu ma yamliku al-insanu mafi tsadar abinda dan adam ya mallaka kuma malan muna magana maganar Allama al-Qardawi rahmatullahi hafizahullah inda ya kama ne ya hada mana biyin baya da wannan sune suka bada wannan daya to shine sai muke dauraya bayan mun kama gane sai muka ce bayan misalin da muka buga na waɗannan manya-manyan malamai wanda Allah ta'ala ya sa ma rayuwarsu albarka suka tsaya suka ci gajiyar shi kullu zalika hasala bi ha'ula'i dukkan waɗancan nasarorin da muka ambata sun faru ne ga waɗancan su malaman da muka ambata ɗin bi aunin min Allah da taimakon Allah domin idan Allah bai taimake ka ba za ka iya komai ba Me hikima ce idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa akbaru ma yajni alayhi ijtihadu ko fa awwal fa awwal ma yajni alayhi ijtihadu in Allah bai taimake ka ba kokarin ka kuma sai ja maka bala'i wannan baitin da gaske ku kalle shi da kyau kokarin mutane ne ya ja musu bala'i to da sai ka nemi taimakon Allah kuma a kokarin ka roki Allah ya sa dan Allah kake a kokarin ka roki Allah cewa Allah ya sa ka dace a kokarin ka roki Allah cewa Allah ya tabbatar da kai akan wannan kokarin kada Allah ya dawo da kai baya bayan kai gaba اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد القول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سينا يويتين وانا الدعاء يا الله منا roƙonka kada mu dawo baya bayan mun yi gaba wa tawfiqihi lahu da kuma yadda Allah ya sa suka dace to duk wannan ya tabbata a gare su ne bayan taimakon Allah thumma bi inayatihim bil waqti sannan kuma sai kula da lokaci da suka yi kun ga sai muka ce summa bi inayatihim bil waqt al awwal aunu Allah lahum wa tawfiquhu lahum summa bi inayatihim bil waqt sannan sai da suka kula da lokaci ba za ka yi ta addu'a ba amma kuma ba ka kula da lokaci wa ma'rifatihim bi qadrihi sannan kuma da sanin da suka yi ma matsayin lokaci wa qimatihi da kuma nauyin da lokaci yake da shi wa amalihim nahwal hifazi alaihi da kuma yadda suka riƙa ƙoƙari wajen tsara lokacin wa adami tadyi'ihi sudan wa hamala sannan ba su bari sun tozarta lokacin su ya tafi sudan karazibe wa hamalan da kawai zama sudan ba a komai ba sun ci gajiyar lokacinsu ba su yadda lokacinsu kwara ɗaya tafi a banza ba al'imam bin aljauzi rahmatullahi alai yana ba da labari da kansa a cin saibul khatir ya ce irin ziyarce-ziyarcen nan da mutane suke kawo ma mutane suke kama malamai ya ce to shi in ka kawo shi ziyara kawai to daidai lokacin ya samu lokacin gyaran takalmin shi kenan kamar mu yanzu sai a ce to lokacin da zai yi zai ɗin shining din takalmin sa kenan ya wanke takalmin shi kuna fira yana wanke takalmi in yana da wani abu da zai ko littafin shi ya balle to lokacin zai je ko gulu ko gom a lokacin zai gyara takalmin zai gyara littafin shi wannan lokacin haka yi faɗi a cin saibin khatar halai salahun kamusu ba su da wani dishinari littafin gano ma'anar kalmomi yu'rafu fihi ma yuqalu min ilahin fil asr al na wata kalma da aka santa a wannan zamanin namu yau qasrul waqti ibara ce da take da ita a kasashen laraba suna cewa qasrul waqti kawai la yadani dani malish aqtul waqti Allah kyalin dalla kashin nan kashe lokaci na na dan ana darasi a aji sai fito sai ce yaqtul waqtahu ne sai ya tafi sai ya tafi makaha ya koye sunuka eh? koye lido koye karta da sauran yin waɗannan abubuwan na sharholiya da rashin sanin mutuncin kai sai mutum ya je yi to shi ne suke cin shi ƙasar wakti lafazin ƙamus asali ba a amfani da shi a matsayin ƙamus dai da muke maka ce ƙamus da hausa ma ƙamus ake cewa lafazin qamus asali da larabci bahar kenan in ka ce qamusun ai baharun kenan farkon wanda ya fara kiran littafin da aka tsara kalmomi na la kalmomi da ma'anonin sana ce masa al-mu'jam al-mu'jam duk da wasu malamai sun basu ma sa ke ba su kiran shi da mu'jam kawai sai su ce garibu kaza ko su ce ma'ani alfazi kaza ana cewa mu'jam to al-imam al abadi rahmatullahi alayhi shine ya fara kiran littafinsa da suna yasa masa suna al-qamus al-muhit shine al-imam ibn hajar rahmatullahi alayhi yake yaban sai yake cewa man nala fil lughati al-ulu wa ala suha fa alayhi min ama hawa qamusuha qamusuha nan ba yana nufin duka duka dictionaries bane yana nufin kamus dai na al'imamul faira zuwa abadi mun gane to shine daga baya sai ya zama kuma istilahin kamus ana amfani da shi kawai duk littafin da aka tara kalmomi da ma'anoninsu a karantar da kai ka san kalma kasan ma'anarta to sai ana ce masa kamus kawai mun gane kun ga da yawa yan baya sun rika kiran sunayen littafin su ma'adin dinsu littafin lura sai a kira shi da kamus ko kaman Ilyas Antun Ilyas yana da kamus haka ya sa masa suna samu suna alƙamusul asali ko? Eh. wafi zalika aqul a wannan ne nayi wasu na nace alwaqtu umru lil khaliqati fantahiz ma fihi min furasin wa khairin tagtalim la tattakhid waqtan tudayyi'uhu bi amri la yufi fi hayatika الوقت عمر lokaci shine rayuwa lil khaliqati ga halittun Allah in ka ji ana magana alwaqtu to ana magana rayuwar kai so da in ka dauki guduma kana kashe lokacinka to rayuwarka kake kashewa fantahiz ma fihi min ka ci gajiyar abin da yake cikinsa sa na lokaci akwai damammaki a ciki shi shi dama ce sannan a cikinsa akwai damammaki na faɗa mana a baya a shek abdulfattahi abu gudda rahmatullahi alaihi a cikin littafin ta ƙimatu zamani inda ulama ya ce an ni'amu usulun wa ni'imomi akwai tuwasu akwai kuma rassa to daga cikin al'usul an ni'amul usulu ni'imomin da su tuwasu ne su akwai ne akwai alwaksu lokaci domin a cikinsa ake samu in ka ga wani ya samu mukami a cikin me ya sama a lokacin shi ya samu ko kuwa ana ba gawa mukami shi ne mukamin lahira amma a duniya ba a gawa ba ta da mukami sannan ka ga mutum ya sami gida a ina ya sama a cikin lokacinsa ya sama idan ka gan shi ya samu mata a ina ya sama da yana lissafa mana ni'imomi ne in ya sami ilimi a ina ya sama a cikin lokacinsa ne ko gawa na da ilimi ba ta da lokacin nan shine ake magana kansu wa khairin da kuma abin da ke cikin lokaci na alkhairi tagtanin sai ka zama ka ci gajiyar la tattakhid waqtan kakkarki lokaci uhu kana tozarta shi bi amrin la duka da al'amarin da ba zai amfanar da kai ba fi cika a rayuwarka bal tuzam sai dai ma ya jawo maka a zarge ka in ba zarge ka anan ba za a zarge ka a lahira kai kanka hunaka minan nas man yal'anuhum at-tarikh a cikin mutane a da tarihi sai ya tsine musu albarka a rubuta ka ce gashi abin da kai na banza ne ai la'anaka at-tarikh shi kuma wa tarihu la ya afu tarihi bai yafe ma kowa in ka ci bashinsa sai ka biya duk wanda ya ci bashin tarihi sai tarihi ya ce ya wane ina bin shi bashi sai ya rubuta shi yasa akwai waɗanda su suna da fashatun sauda'u ne suna da shafuffuka ne baƙaƙe a cikin tarihinsu wasu ko tarihinsu fashatun bai ba na uku almurabbuna wa tanzim waqtin talib masu tarbiyya wace irin gudunmuwa za su ba da wajen taimaka ma ɗalibi ya tsara lokacinsa almurabbuna jam'i ne na almurabbi walmurabbuna ilahun yutlaqu ala al-aba'i fil bayti wal mudarrisina fil madrasati in an ce almurabbun a wurin malaman tarbiyya, lafazi ne da ake amfani da shi a matsayin babanni iyaye filbaiti a gida almurabbi filbait huwa al'abu wal'ummu mai tarbiyya a gida baba da mama su ne masu tarbiyya a gani can ai cewa yi rababatu rabbatul baiti ko ta subbul khallafin zaiti kaga rababatu rabbatu rabbatu ai murabbiya عبابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها سبع دجاجات وديك حاسن الصوت هو فقالت متى غبابة ربة البيت إذا تميرين انجدا والمدرسين في المدرسة سوكم أنكاو مكرنتا وأنزو مكرنتاتو ما لميكينا ما تكرنتسوا كونا كي كرنتوا قيم ربيني shi ya sa wani malami ya rubuta littafin sai ya sa masa suna al-mudarrisu da'iyatu sai da ya ɗauki kowane malami da maddar da yake karantarwa wace irin gudunmuwa zai bada wajen da'awar musulunci da gyaran al'umma karka ci ainihin lissafi nake karanta ni malamin lissafi ne mai alimamu shafi ya ce game da lissafi ya ce wa man nazara fil hisabi raqqa tab'u duk mutumin da ya karanci lissafi to ɗabi'unsa za su yi taushi to ina aka samu a ce mutum ya karanci lissafi ya haukace kai ka san wannan magana ƙarya ce dama can ba lissafin ne ba a ce wai ai lissafi ne mishi yawa a'a in lissafi ya maka yawa to ƙara natsuwa kace domin da abin da za ka yi sai ka lissafta ɗin ko ba ka yi ci ba man qara man nazara fil jazula jazulat hujjatuhu duk mutumin da ke karanta hadisi ba za a shi ba a hujja duk wanda yake karanta hadisi to sai hujja shi ta gwaggwaba sai karfi har ya kawo ya ce wa man nazara fil shi kuma duk wanda ke karanta lugha to sai ce me intazama lisanu sai harshen sa ya daidaita wa man nazara fil hisabi raqqa tab'uhu in kuma ka duba lissafi kana karanta lissafi to sai ka nasu dabi'unka za su taushi ba za ka zama dan hargido ba domin da abin da za ka yi sai ka ga in na bi nan zan fita kana ganin ba za ka fita ba za ka dawo baya shi ne lissafin ai ba haka ake lissafi ba kaga shine wannan so da kai kowane malami yana da gudunmuwar da zai bada wajen gyaruwar yara wajen gyaruwar al'umma fahimul ladina yahmiluna mas'uliyata tarbiyyar tifli waɗannan guda biyan da almudarrisuna fil Filmadarasa da al'aba'u fil baiti su suke ɗauke da mas'uliyya wato nauyin tarbiyyar tifli tarbiyyar yaro منذ صباه ila بلوغه tun daga ƙanƙantarsa har zuwa balagarsa waɗannan su ne kama ƙararren nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahihin kamar yadda an sama ya tabbatar a cikin hadisi sahihi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkanin ku masu kiwo ne kuma kowa daga cikin ku sai an tambaye shi a game da abin da aka ba shi kiwo yayi ko bai yi ba yayi ko bai yi ba an sha faɗa mana kuwa الرعي يحتاج إلى ke ba da شيني كباد wa inayatu. وعناية ka كتري kada ka sake ya je ya jawo abin da zai zama zai cutar da shi ko ya cutar da wasu himaya kenan inaya ka kula da shi ka ba shi abin da zai amfane shi ya gina shi tun aka samu wannan an samu ri'aya fattarbiyatun najihatu tarbiyya wacce take za a ci nasara a cikinta hiya allati tarbitu bainal baiti wal madrasati wal bi'a ita ce wacce ta hada bangarora uku bangare na farko albayt gida gida ai aiki shi yasa gida na kirki kwara ɗaya a cikin al'umma a tsakiyar lalatattu da wuya yake iya cin nasara sai dai Allah shi kyauta wal madarasa sannan makaranta idan a gida ana da kyakkyawar tarbiyya amma a makaranta mummunan aiki ake karantarwa ba za a ci nasara ba haka idan ana yi a makaranta amma a gida ana warware abinda makaranta ke ba za a ci nasara ba walibi ya hakanan bi'a bi'a al-muhit unguwa mahalli environment da yaro ke zaune a ciki gidajen nan su suke ba da bi'a ga gida ga gida ga gida ga gida sai a samu bi'a kayi naka wancan bai yi nashi ba ina za a ci nasara shi yasa albi'a qabla albayt ibhas an albi'a qabla albayt ka fara binciken bi'a ina za wace unguwa za ka zauna kafin ka fara magana gida da tasiri sosai me yasa suka faɗi suka ce aljar qabla dar fara binciken makwabci kafin a sai gida me yasa makwabcin al-Imam Abu Hanifa rahmatullahi alaihi yace ma wanda zai zo zai siya gidansa yace abi'u ula dara bi samanai samani dar wa samani jiwari Abi Hanifa shi na san makwabtakar da yi da babban malami al'imam Abu Hanifa rahmatullahi alaihi makwabtaka ce mai daɗi dole ta sa ni zan sai da gida akwai dalilan da suke sa ka bar gida ko da unguwa na da kyau ƙila gidan ya maka kaɗan kuma ba za ka samu wani kusa da shi ba tashi ya kama ko bai kama ka ba lokacin da ka gina gidan kwata ka gina matar ka ɗaya kana ango tana amarya yanzu yayan ku shida ina za ka sa yayan a daki dai za ku fi kwana ina tarbiyya kaga zai sa ka komin kyan unguwa ka buƙaci ka je ka samu almaskalul wasi'u ka bannan to wannan mutumi dalili ya jawo zai bar gidansa sau da aka mai siyan gida ya zo zai siya sai ce to kuɗi biyu za ka biya kuɗi na farko shi ne kuɗin gida wannan gidan da za ka siya fili da siminti da aka haɗa aka yi da rufi gida ke sannan za ka biya kuɗin kuma makwabtakar da za ka sha mai daɗi da al'imamu abu hanifa ita ma sai ka siya shi yasa gida ke tsada idan akwai zaman lafiya da alheri a wuri sai ga unguwa tana da daɗi unguwa gidajen tana da tsada in akwai tsoron filaye filayen na tsada duk da mu yanzu ba shi ake kallo ba duniyanci ake kalla eh, wai akwai wutar lantarki a unguwa an haɗa shi da nnpc wutar su ba ta yankewa shi kenan sai a ce fili ya tsada a wajen ko ba haka ba ne kenan kawai ko suna da ruwan famfo kuma shi yake kalla ba suwaye a cikin unguwar mutanen kirki ne waɗanda in baka nan za ka yi wata biyu baka unguwar ba ka da haufi a game da 'ya'yanka ba ka da haufi game da iyalanka wani zai ga ɗanka bai daidai bai kwaɓa masa kai ma in ka ga na wani bai yi daidai ba za ka kwaɓa mashi kuma ya ganka ya ce ka Allah ya sa kama da alkhairi wani Allah maka albarka al'ummar da ke zama ta zo ta tattauna akan matsalar da ta shafe ta wancan ya ga wani abu ce to gaskiya mu zo mita abu kaza da aka ga ana yi a gaskiya ya kamata mu tattauna ya za a yi wane yi nan muna ganin shi ma'aikaci ne amma yanzu shi an ce wata shi da ba a biya albashin shi ba mu ba mu sani ba mu dai mun ga yana fita to yanzu ya za a yi wani ya fara gina gidan shi ya kasa sai a ce a yi mitin ya zai a ƙarasa masa gidan mutanen kirki kenan amma unguwa wancan sai mutum ya zai gina gida kusa da kai a gina gida goma baka san kowa ba wani ya fita tun asuba to ba za ka sake gai ba za ku haɗu juna baya sallah a masallacin unguwarku baya komai masallaci na haɗa mutane to duk waɗannan matsalolin su ne abubuwan da al'ummar mu a yau take fama da su ya za a ce mugaye ba za su zauna a cin al'umma ba ya za a ce masu yi ma yara ƙanana fyaɗe ba za su zo su zauna a cin al'umma ba ya za a zo a ce masu kawo miyagun akidu ba za su zo su zauna a cin al'umma ba mutum ya zo ya gina gida kusa da kai baka san kowaye ba shi ba zai zo ya ce maka shi ne wani kaza da Allah aini ne ka. kawai sai dai kaga gida ya tashi kuma ku zauna a gidan ku ta zama zaman mujiya da zaman mujiya da jemagi ba ruwan wani zamani. wannan ita ce al'ummar da muke rayuwa a cikin ta a yau da za a yi rayuwa ba za ta yi kunci ba ba za ta tsananta ba ba za ta lalace ba sai dai Allah ya kiyaye mana to kun ga wannan wa tarbiyatul khati'atu tarbiyya ko ta kuskure hiya allati tahtammu bil janib al madrasi wa tuflilu al janib al manziliyya aw al bi'iyya tarbiyya ta kuskure ita ce wacce take ba makaranta bangaren makaranta mahimmanci kawai shi ke ni na tura shi makaranta amma me yake yi a makarantar waye ne da masta su waye malama me syllabus wani littafi ake karantar da yaran waɗanne da ake karantar da su duk wannan haƙƙin uba ne ya bincika idan bai yi ba ina zai san amana wannan وتهمل الجانب المنزلي أو البيئي ko sai kuma ya zama ba ruwan wannan tarbiyyar da abin da ya shafi bangaren gida ko bangaren environment mahalli babu kawai dai makaranta shi ce a gida me yasa gida shine makaranta ta farko ta yaro me yasa ko a dokar turawa suka ce yaro ka a kai shi firamare ya kai shekara shida ya koyi abubuwa a gidansu ya san al'adarsu ya iya lugar mamasta domin idan ya tafi gaba kowace lugar ake son a koya masa sai ya saukin iyata amma ba haka bane yau awil aks ko kuma kishi ya haka ya zama kawai an kula da gida amma ba a kula da makaranta waɗannan ukun haka ake haɗa su duwatsu ne na murhu in aka da ɗaya tukunya ba za ta ɗoro ba sai an haɗa ukun nan dutse na farko shine dutsen gida dutse na biyu shine dutse na environment mahallin da ya haɗa gidajen dutse na uku shine dutsen makaranta in aka samu waɗannan duwatsun guda uku to shi kenan sai a ɗora tukunya shi kenan sai a dafa abinci kuma abincin ya zama bai yi ciki ba shinkafa ce dama za a dafa ba za ta yi ciki ba Kun san ciki ya yi eh? to ya sani ya sani fal'amalin tarbawiyu aikin tarbiyya muhimmatun ta'awuniyatun tarbiyya muhimma aiki aiki ne na taimake ne wallahi kai kaɗe ba za ka yi tarbiyyar ɗanka ba kun ji har da wallahi ba za ka iya ba wanda suke da 'ya'ya yanzu a cikin ku su za su gane wannan kai kaɗai ba za ka yi tarbiyyar ɗanka ba duk tarin iliminka da tarin littafan da kake da su Allah kai kaɗai ba za ka iya tarbiyyar ɗanka ba kai kaɗai ka ce kai kaɗai za ka masa tarbiyya ba zai yiwu ba in ko ka ce kai kaɗai za ka masa tarbiyya to sai ka haramta masa wasu alkhairai da ya waje bai sani ba zai san su ba sai kuma ka jawo ya samu wasu nakasu ya samu tawaya da yawa kai kare ba za ka yi tarbiyyar ɗanka ba sai an haɗu duk wanda ka gan shi ya tsira ya zama wani abu ba mutum da ya tsirar da shi ya samu taimako ta ɓangarora da yawa kowa sai da ya ba da gudunmuwa akwai hannuwa da yawa da aka sa masa domin an zaci cewa shi ƙazamar miya ne aka yi maganinsa nan ƙa'ida ce haka in muka san wannan shi ke bain al'aba'i wal mudarrisin a tsakanin iyaye da kuma malamai wala ne, ba wala yal'ani ba wala yulghi kullu wahidin minhum wajibahu wallahi ɗayansu ba zai yi sakaci da wajibinsa ba abinda aka ɗora masa illa natija min zalika kusurun sayyi'un wa jaza'un ghayru maghdubi face sai an samu gazawa ta biyo baya mummuna da kuma sakamako wanda ba a fatan ya faru ka ce wani ya faru shine to yanzu abin da ake ci malamai na yi iyaye ba su ko a samu a wani wajen iyaye na yi amma malaman ba su shi ne matsalar da ake sama ah, yanzu uban da zai zo da bulala ko yanzu ya ce a je a kira mishi dan sanda wai an duki dan shi a makaranta me yake nuna ba wannan dan in kana wajen abin ya faru ka ce wallahi tallahi na rantsi da Allah wannan dan naka ba zai sami ilimi ba wallahi ba za ka yi kafara ba ka ji na rantsi ni ma ne rantsuwa a karantsuwa ba za ka yi kafara ba suna nuna masa mummunar hanya magabata magabata zuwa suke ko wanda suka karanta ta'alimul muta'allim a cikin ai sun karanta nan nan kusa tarihin Harun Rashidu da ɗansa da ya kai shi wajen al-Imam Abdul Malik al-Asma'i ya wa ya karantar da shi sarki ne fa imamu duniya ne shi ba khalifatu duniya ne Harun Rashid sai ya zauna ya ga hadari hadari ya zo ya rufe garin Baghdad sai hadari ya baje ba a yi ruwa ba sai ce ya ayyatu as-sahabatu amdiri aw la tumdiri fa sayatini haraji haraji yace ko kai ruwa girgije ko baka girgije ruwa ba kudi sai ya zo garin bagada sai ya zo Baitul Mali yadda ittasa'at ad-dawlatu fi asr amma ya dau ɗansa da kansa sarkin duniya ya kai ɗansa ya kai shi wajen malami bodin bayan kwana biyu ya kawo masa ziyara sai tarar da malan na alwala ɗan khalifa yana zuba mashi ruwa Shirin shi ya ɓaci yanzu na tsaya nan wasu za su ce ya za a ya sa shi aiki ko haka tunanin zai zama to ba haka ba ne shi ya ce ba to an ilayka hu wato addiba. na turo shi wajenka ne domin ka masa abu biyu ka koya masa ilimi ka koya masa ladabi me ya hana ka ka sa shi ya rika zuba ruwa da hannu ɗaya ɗayan hannun kuma ya rika cuɗa ka da shi a alwalarka ka koya mishi na ƙasashen ladabi ka koya mishi kawai zuba ruwa zai yi ma ba zai wanke ma malaminsa gaɓoɓin alwalarsa ba ka koya mishi tawayayyen ladabi to ka ji ko yadda suke to ya za ‘ya'yansu ba za su zama masu ilimi ba to mu talakawa ta ba kowan kowa ba jibe yadda ake yi a yau eh ba a ce a doki yaro a wuce ya wuce kima ba ko a ko kuma a ji masa ciwo ba haka aka ce a yi ba amma kai kuma a matsayinka na ka kalli me ake masa sannan so nawa aka taɓa samun irin wannan kuskura shi kenan ka zo wai hajjwai a a kira ɗan sanda a a kira maka ɗan sanda ko aka kira ɗan sanda ka ce an yi mai obo kaga shi ne wannan abin da yau al'ummanmu take fama da shi ciwon al'ummanmu mace za ta zo daga gida a ce an doki ɗanta ba hijab ba komai haka aka ce za ta zo ta zo ta zazzagi malaman an ce a wata makarantar ma wata ta taɓa marin malami biyu irin wannan nabon ina za a samu abin to sai an samu taimakekeniya tsakanin makaranta da kuma ina da gida sai sun haɗu waɗannan ukun da gida da mahallai yaro zai fito waje ka masa tarbiyya a gida amma zai biyu ba zai ga yadda wasu suke aka bar su karaji bai ba kula da lokaci to iyaye suna da rawar da za su taka mai girma da kuma malamai wajen tsara ma ɗalibai lokutan su. Allah mu da ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kula da wannan ni'ima da ya mana ta lokaci Allah madaukakin sarki kada ya sa mu yi asararta ya zama kuma mun shiga damuwa mun yi da na sani daga baya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah